This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na safiyar yau Litinin uku ga watan Maris shekarar dubu biyu da da ashirin biyar Kafin aji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labaran duniya. To Hawa shugaban Amurka Donald Trump na shirin saka sabbin harajikan kayayyakin da Canada da Mexico ke shiga da su Amurka a gobe Talata. yakin da rasha ta kwashe shekaru uku tana yi a ukraine ya shiga yanayi na rudani yayin da amurka ta ce ba ta da masaniya kan ko za a iya samun maslaha minista harkokin wajen masar badar abdullati ya ce an kammala tsarin yadda za a sake gina yankin gaza wanda zai ba falastinawa damar ci gaba da zama a yankin kanan labaran kenan a bangaren rahotannin za ku je da al'umma suka fara numfasawa dangane da samun wadatar abinci a wasu kasashen yammacin afirka bayan da a can baya shirin sama da abinci a duniya na world food program ya yi hasashen cewa mutane miliyan 33 za su fuskanci matsanancin karancin abinci a najeriya a bana haka zalika muna tafe da tattaunawa da mai rajin kare hakkin masu karamin karfi da masu rauni al'umman jamhuriyar niger dr muhammad bashir abdu a ƙarshen wani shirin kan shugabanci da tallafa marasa galihu da ya halatta a na amurka har ma da batun yadda rufe hukumar nan ta USAID ka iya haifar da cikas ga ayyukan da suke tallafawa al'umma. wanda daman tuntuni ma mu wa'annan mutanen muna nan muna tsaye da haraka da su kenan mu ta zo a daidai sai a biya mu domin jin waɗannan da masu rahotanni da ke tafi muna kuma tafi da shirin ciki da gaskiya inda a yau shirin zai dora daga inda ya tsaya kan batun almajirin da aka kashe har lahira ta duka da bulala a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya to amma da farko ga kashin farko na labaran duniya to jama'a assalamu alaikum a gobe talata shugaban amurka donald trump ke shirin saka sabbin harajigan kayayyakin da Kanada da mexico ke shiga da su kasar sai dai sakataren hukumar cinikayya howard lightnick ya faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa ba lallai ba ne harajin ya kai kashi 25 kamar yadda trump ya tsara yayin wata hira da gidan talabijin na fox a ranar lahadi lightnick ya ce babu haufi za a saka wa kanada da mexico haraji a gobe talata amma komai na hannun shugaban ƙasa shi dai shugaba trump ya ce ƙasashen sun ƙi su ɗauki ƙwararren matakai wajen dakile ayyukan masu shiga da miyagun kwayoyi cikin amurka lamarin da ya sa zai saka musu harajin Trump ya ce bai kamata waɗannan ƙasashe su bari ana shiga da miyagun kwayoyi cikin Amurka ba. Kalaman sakataren cinikayyar su ne alamu na farko da ke nuna cewa mai yiwa ba lallai ne gwamnatin ta Trump ta saka harajin da kashi 25 kan dukkan kayayyakin Mexico da waɗanda ba su da alaƙa da na makamashi daga Canada. Yakin da Rasha ta kwashe shekaru uku tana yi a Ukraine ya shiga yanayi na rudani yayin da Amurka ta ce ba ta da masaniya kan ko za a iya samun maslaha. Hakan na faruwa ne yayin da shugabannin Turai suka jaddada nuna goyon bayan su ga dakarun kif tare da shan alwashin kara kudaden da za su kashe a bangaren samar da tsaro. Kwanaki biyu bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki takwaran aikinsa na Ukraine Vladimir Zelensky inda ya kwatanta shi a matsayin mara godiya kan ɗawainiyar da Amurka ta yi da kasarsa. Firaministan Birtaniya Keir Starmer ya faɗa wa sauran kasashen nahiyar a wani taron koli a London cewa duba da yadda goyon bayan Amurka ke rawa nahiyar Turai ta shiga tsaka mai wuya. Well, first in relation to Birtaniya ce dangane da abin da ya faru a ranar Juma'a da ta gabata babu wanda zai so ya ga abin da ya faru a wannan rana. Amma ni ban yadda cewa Amurka ba a bar dogaro ba ce. Stama ya kara da cewa yanzu ba lokaci ne na cece kuce lokaci ne na yin aiki don a cimma matsaya kan yadda za a tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. Ministan harkokin wajen Masar Badar Abdullati ya ce an kammala tsarin yadda za a sake gina yankin Gaza wanda zai ba falastinawa damar ci gaba da zama a yankin. A cewar ministan agoba talata za a gabatar da tsarin ga taron kolin gaggawa da kasashen larabawa za su yi a birnin alkahira. kasashen laraba waɗanda suka ki amincewa da tsarin shugaba donald trump na karɓe ikon yankin tare da sauya falasɗina matsuguni na ta faɗi tashin ganin sun samar da tasu maslahar tsarin na trump wanda ya bayyana a ranar 4 ga watan fabrairu yayin matsayar da aka cimma ta tsagaita wuta tsakanin isra'ila da hamas ƙungiyar da amurka ta ayyana a matsayin ta 'yan ta'adda na nuna alamun amurka ta sauya da matsayin matsayinta kan yankin gabas ta tsakiya Gaba kaɗan a cikin shirin Mahmud zai dawo da shan labaran duniyar. A wani lokaci a baya shirin samar da abinci a duniya na World Food Program ya hasashen cewa mutane miliyan 33 za su fuskanci matsanancin karancin abinci a bana a Najeriya. to sai dai suna nasu allah na nashi sai ga shi a da tsakanin al'ummar najeriya sun fara numfasawa inda farashin kayan cimaka ya fara sauka inda har gwamnatin najeriya ta sha alwashin cewa a wannan shekarar ta 2025 za ta mayar da kasar wata babbar hedikwatar fitar da kayan abinci zuwa kasashen duniya duk da dai masana na ganin da kamar wuya Moses Diogo mai shekaru 59 da ya ritaya daga aikin gwamnati ya shafa kusan shekaru 30 yana aikin noma. a gonarsa mai girman hekta goma yana noman shinkafa da wake da kuma gyada yana fatan da samar da kayayyaki ƙarƙashin shirin samun arziki daga ƙasa diego ya ce da kwatankwacin dala amurka dubu biyu ya yi imanin zai iya ƙara yawan kayan da yake samarwa idan har zan samu naira miliyan uku za ta ƙara taimaka min domin kuwa a shekarar da ta gabata na shuka kimanin hekta biyu na gyada amma a wannan karan na ce cikin ikon Allah sai na shuka akalla tsakanin hekta hudu zuwa biyar. Babban bankin Najeriya ne ya ɗauki nauyin shirin ya ware sama dala miliyan 32 domin samar da rance ga masu ƙaramin ƙarfi da ƙananan manoma. Da ƙarfafa haraji da kuma shirin samar da wasu yankunan fitar da kayayyaki zuwa kasuwannin duniya. Yana mai da hankali ne kan faɗaɗa noman abinci zuwa manyan ayyukan noma da aka mayar da hankali kan amfanin gona masu daraja kamar koko da riɗi da kashu da citta don fitar da su zuwa ƙetare. Diogo ya ce yayin da wannan shiri ne mai kyau ga manoma amma har yanzu bai samu tallafin gwamnati ko na bashi ba. Na yi kokari a irin wannan hanya yadda za a samu wannan tallafi, amma na yi kokari kuma duk da waɗannan yunkuri ba samu nasara ba. Amma a wasu lokuta idan wannan abu ya zo yana da wuya ga mutum ko wasu daga cikin su iya bin tsarin duk da cewa an samu dama akwai wasu da yawancin lokuta ba sa taimakawa noma ya ba da gudunmawar kusan kashi 22.6 cikin 100 ga jimillar kuɗin shiga na Najeriya kuma ya kai ga kusan kashi 5.4 cikin 100 na jimillar abubuwan da ake fitarwa da su zuwa ƙetare a kashi na biyu na shekarar 2024. Kamar yadda hukumar kirdiga ta ƙasa ta bayyana, mai ba da shawara kan harkokin noma da ke Abuja, Bridget oporoko ta ce akwai damar ci gaba amma akwai buƙatar a magance matsalolin ababen more rayuwa so we need to increase our capacity of production Muna buƙatar ƙara ƙarfinmu na samar da abinci. Har yanzu ba mu samu damar yin hakan ba, saboda ƙananan manoma ba su da ƙarfin da za su iya shawo kan wannan ƙalubalen. Wani dalilin da ya sa ba za mu iya fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje ba shine, ba na jin mun cika ƙa'idojin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. oforoko ta ce ana samar da ƙudurin da horo don baiwa ƙananan manoma ƙarfin gwiwa da kuma daidaita manufofin Najeriya na fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Idan gwamnati za ta iya shigowa ko kuma masu ruwa da tsaki su shigo su samar da manufofi misali rage haraji, ƙara haraji, tsare-tsaren da za su sauƙaƙa manoma da ke shirin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. farmers who are ready to export. Domin Najeriya ta cimma burinta na shekarar 2025 na zama kan gaba wajen fitar da kayayyakin abinci zuwa kasashen waje, masana sun ce dole ne ta mayar da burinta ta hanyar ilmantar da manoma tare da samar da kayan aiki na zamani da manufofin tallafi. A gaida sarfila hashin yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya. To wata gama da aka yi tsakanin wasu kungiyoyi masu ɗauke da makamai da dakarun jamhuriyar Benin ta yi sanadin mutuwar akalla mutum goma ciki har da soja guda yayin da kasar wacce ke yammacin Afirka ke kara ganin yawaitar hare-hare a kan sojin ƙasar. Yayin da kwatano babban birnin ƙasar da ke kudanci ke ganin tururuwar masu yawon buɗe ido. Arewacin yankin ƙasar da ke fama da talauci ya kwashe shekaru da dama yana ganin hare-hare. waɗanda ake ɗora laki a kan ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi da ke ƙoƙarin faɗaɗa ikonsu daga ƙasashen burkina faso da nijar da ke makwabtaka da su a daren alhamis wayewar garin juma'a dakarun ƙasar suka kai farmaki inda suka yi nasara halaka mayaka tara kamar yadda wata majiya ta faɗawa kamfanin dillancin labarai na afp a ƙarshen makon da ya gabata farmakin ya biyo bayan wani tashin bam ne da ya halaka soja guda a yankin da ake kira kiramama sannan ya jikkata wasu dakaru biyu fim ɗin katun mai suna 'Fulo' ya ba da mamaki a bikin ba da lambar yabo na academy awards da aka yi a karo na 97 a nan amurka a daren lahadi fim ɗin wanda na ƙasar latvia ne ya lashe kyautar fim mafi kyawu a fannin zane mai motsi ko kuma katun inda yawa fim ɗin dewal robot na kamfanin dreamworks animation zarra kyautar farko wacce robert downey jr ya gabatar an miƙa ta ne ga kiran culkin a matsayin gwarzon mai taimakawa jarumi Tolkien ya samu nasara a yawancin kyaututtukan wannan kakar bukukuwan karrama jarumai inda ya karbi lambobin yabo da dama saboda rawar da ya taka a fim ɗin Errol Penn. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla A bayan kammala wani taro kan shugabanci ya tallafa marasa galihu da aka gudanar ne a nan Amurka. Muka zanta da ɗaya daga cikin mahalarta taron daga jamhuriyar Nijar. Mai rajin kare hakkin masu ƙaramin ƙarfi da masu rauni a al'umma, Dr. Muhammad Bashir Abdu, kan abin da taron ya kunsa da alfanun da zai samar ga al'umma. Har ma da batun yadda rufe hukumar nan ta raya ƙasashe wato USAID ka iya haifar da cikas ga ayyukansu na tallafawa al'umma, inda ya fara da gabatar da kansa. Assalamu alaikum ni dai sunana Dr. Muhammad bashar Abdu ni biologist ne kuma tsohon dan majalisa ne a ƙasar Nijar kuma mun zo ƙasar Amurka don mu ziyara ta sanin yaya ne ne Amurka take tallafa ma mutanen da suke taimakon jama'a marasa ƙarfi marasa lafiya waɗanda halayen rayuwarsu ya sa aka bar su a gehe to su ne muke taimaka ma. To a iya cewa wannan ziyara da kuka kawo nan Amurka akwai wasu abu da zaka iya cewa ka koya wanda kuma idan ka koma gida za su iya amfanar da al'umma ka ta Nijar? Eh sosai mun ga yadda ke taimaka ma jama'a ake tallafa ma mutane wanda masu karamin karhi gashi wanda marasa lahiya ne kasan akwai kamar yanzu yara wa'inda raye da wata cuta da bata ba su damar su gane ma wasu abubuwa su yi sana'a Ko yaran da kuma suke da cuta irin tamu wannan ta kasashen mu wannan wanda ake mazancen ciwon jinin nan na trypanocytal wadda ake ce ma ciwon emasi eh, a wajen mu na Niger. Mm. Eh, akwai wanda suke rayuwa da cuta kamar wasu leukemia. Akwai kuma wa'inda mutane ne wa'inda 'yan gudun hijira ne na cikin ƙasa ko kuma wannan lokaci na 'yan ta'adda wanda zai iya gudawa daga Najeriya su zo cikin ƙasar Nijar ko daga Chad ko kuma daga Mali. An duka irin wa'annan mutanen in suka zo kun basu da wurin eh, zama. Duka irin wa'annan mutanen su ne ake taimaka ma shi ne muka je muka ga yaya ne ne a Amurka inda su ma suna da irin mutanensu. Eh, abin da ake hudi Amurka ba a taimako eh, jari hujja ne amma akwai inda zaka ga suke da tausayin jama'a suke ba da irin wannan eh, taimakon eh, kudin nan nasu da irin wannan taimako Na'am to a kwanan nan ne gwamnatin Amurka ta rufe da dakatar da hukumar nan da ake cewa USAID da ke tallafawa ci gaban ko kuma raya kasashen duniya daban-daban. Ban sani ba wannan aiki da kuke na ba da tallafi ga gudunma ga gajiyayyu da marasa karfi da masu neman yanci misali kamar da kai bayani. Rufe wannan ma'aikata da dakatar da ita ya shafi irin aikin da kuke yi ko ko a iya cewa ba abin da ya haɗa ku da su misali. Eh sosai sosai ma lalle mun zo cikin wannan yanayi tunda zawarta mu ma ba wannan gwamnatin ba ce ba ta gayyace mu ba. Waccan gwamnatin ce tunda an yi tsarin to ba iya hudda shi muka zo. To amma lalle mun zo cikin wannan yanayi na cire tallafi da shi wannan sabon gwamnati take nan take yi. A nan ku a bangaren ku bai tada muku hankali ba kana ga Amurka ne kaɗai hankalin su ya tashi? Eh to kin ga mu dai ya ta damu hankali bai ta damu hankali ba tunda mu sabbin shugabanninmu yanda suka ɗauki cewa da zan mu taimaki kanmu da kanmu wanda daman tuntuni ma mu wa'annan mutanen muna nan muna tsaye da haraka da su kenan mu ta zo a daidai Dr. Muhammad Bashir Abdu kenan a tattaunawar mu da shi. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin shirinmu na gaba. Ni sunana Abdulrahman bin Fisa Jega. kuma ina jihar Kebbi. Ni ne shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu ya Izalatul Bid'a Kamatu Sunna Mahidkuta a Jos. Sannan kuma ni ne shugaban haɗaɗɗiyar majalisar malamai ta jihar Kebbi. Watan Ramadan wata ne wanda yake akwai alkhairi mai yawa da falala mai yawa ga wanda ya ciyar da mai azumi wanda duk ya ciyar da mai azumi to mai azumin na ladar da Allah zai bashi to shi ma Jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau ma shirin zai ɗaura kan zargin yawa wani almajiri bulala ɗari uku har ta yi sanadin ajalinsa. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. A yau ma muna jihar Borno don ci gaba da bahasin wani almajiri mai ban tausayi wanda ya faru a garin askira inda wani shugaban 'yan dako na kasuwa askira ya ba da umarni aka yi wani almajiri mai suna muhammad kyari bulala haɗari uku kuma daga bisani ta yi sanadin rayuwarsa dr babagana ke musa shi ne shugaban kungiyar kare 'yancin dan adam reshin jihar borno kuma shine wanda ya yi tsayin daka don tabbatar da ganin an yi wa marigaya adalci. Wanda za a tabi kotu yanzu 'yan sanda suna nan suna aikinsu mu ba ma mu yi magana a madadin 'yan sanda. mun human ne abin da aka gaya mana complain baban yaro ya zo ya rubuta ya sa hannu mun je mun yi follow up mun ce a cire mana shugaban wanda ya sa an yi wannan duka har yaron ya mutu an cire mana mun gan shi da idan mu ko ba haka ba kuma police sun tabbatar ba da suna neman wannan yara guda biyu din kasan bincike na dan sanda idan yana yi ba a sa hannu ko kuma mun human ba za mu tafi mu dame su ba amma mu muna sa ido wannan usman din har yanzu yana kurkuku yana wayansu yawwa a mm. yadda ka ga shi usman din eh, ya eh. yi nadama dama da ya aikata ko dai kawai don an kama shi ya yi na tambaye shi wani wani da kai shugaban kai ne kasa an yi wannan duka ya ce shi ne bai musa ba na ce to me yasa kai haka yace tsautsayi ne shi ma ya yi nadama ba na eh, na san kuna samun irin waɗannan korafe korafen Eh. Eh, shin idan kuka samu kuna nasara har a samu a hukunta irin waɗanda suka aikata irin waɗannan laifuka koya muna nasara mu abin da yake damu mu ma yanzu baka sani ba yanzu haka akwai wani isu wanda ya zo gaban mu mun tafi mun tambayi baban yaron ya ce ya yarda mu yi rubutu an kashe yaron sa yaron sa barawa ne ya haura gidan mutane ranar lahadi sun karfe hudu ana dukan har gari ya waye ya mutu a nan wannan bulunkutu kesin ya faru da muka ji labari noise ya yi yawa muka je muka samu baban yaron muka yi ta'aziya muka ce an kace yaran ka sai ka bar Allah yake bai bari ba muka ce to on ya behalf za mu rubuta a commissioner of police ko kuma AIG yake ku rubuta da muka rubuta da aka kira shi kuma sai yake bai kawo mana case ba kaga jikin mu ya sanyi saboda haka mu damuwar mu iyayen yara ne in sun kawo case kuma daga baya sai su sun janye mutum an kace ran mutum a banza babu ga na san mun ga hoton shi yaron nan ah, Muhammad Kari ko yam Kari yasa ah, mun ga yadda aka yi masa duk wato wannan Eh, bayan nan nasa abun abun akwai ban takaici sosai a ciki da bulala ɗari uku malam bulala ɗari uku wasa ne ko a kotu na law court of law ai ba ta bada irin wannan hukuncin danyen hukunci ne ai ko a kotu court na gwamnati ai ko a kotu na gwamnati ko a sulu ko a wani irin doka ai akwai ka'ida ai saboda eh. haka bayan sa nan duk ba dai a sanyi damejin bayan sa to abin da ya riga ya rasu kuma ba wani dogon magana yanzu doka ta yi halinta shi shi shugaban yan doko wanda ya sa an yi dukan da kuma mutane biyu wanda suka yi dukan in Allah ya taimaki yan sanda an kama an kama su sai court kuma ko ba kama su ba ma shi prime abdu yana nan yan sanda sun gama bincike su na sani na tabbata za su kai court don yan sanda na Borno State wanda suke Borno State suna suna adalci suna aikin su tukuru akwai tunanin cewa za a caji waɗannan mutane da da dalilin kisan gilla ne kwarai da gaske kwarai da gaske a an damu wanda ya yi laifin ya sa an yi bulala ya amsa ko wanda suka aka sa su suka yi bulala in an kama su za su yi wani ne ya samu hmm. saboda haka from time to time yanzu akwai lokacin da muka dan muke dan ba hukumar yan sanda su gama binciken su domin su ma sun gama binciken su din kasar za su tura DPP DPP kuma yana Ministry of Justice Ministry of Justice kuma za mu yi follow up kafin su gama binciken su ma za mu sake rubutu mu international human rights ga abin da muka gani kuma wannan kesin is before Nigerian police mun je mun ga mutumin da ya sa an yi wannan abun saboda haka muna so a yi wa marigayi wannan adalci Ga masu sauraron wannan shiri na sashen Hausa na muryar Amurka na ciki da gaskiya. Dr. Eh. gano wani tabbaci za ka ba cewa za ku bi wannan abun har sai an kai ƙarshe. A tabbacin guda ɗaya ne, ka saurare ni sosai tabbacin guda ɗaya ne idan iyaye kamar mutumin da aka kashe yaransa sunansa wakawa a burin kutu. An kashe yaransa mu muje mun tsaya masa daga baya kuma yace ba ke ya baro Allah. Idan wannan iyayen Muhammad Kari wannan kamar yadda suka zo suka rubuta ofis namu suka sa hannu international human rights commission ku taimaka mana an kace mana yaro ba mu yarda ba suka sa hannu muka sake follow up ka san abu yana hannun dan sanda no need ka yi rubutu sai dai ka je ka bincika wannan abun da aka faɗa haka ne eh haka ne ina mutum ne bari mu gaiti gashi nan saboda haka mu idan iyayen yaron nan ba za su karya mana guya ba har supreme court za mu bi za mu bi kadon su kuma muna da lauyoyi a ƙasa wanda za su yi volunteering su bi su bi su bi bana wannan abun kadon wannan marigayin. To duk da yake zuwa yanzu shugaban 'yan dako Usman Askar shi kaɗai ne a hannun hukuma, kuma ana ci gaba da neman waɗanda suka yi aikin dukan ruwa a jallo. Gadzama Yakubu na sashen binciken laifuka da suka danganci kisa na rundunar 'yan sanda ta Borno yayi mana ƙarin haske. da labarin mutumin nan shugaban yan dakon nan yana nan wajen kwarin yana nan yana ci gaba da bincike yana kan bincike that's very good ya sauran yarda za mu kai zuwa ministry eh na gani ya sauran mutanen kuma da ake nema an same su babu wallahi har yanzu muna kan nema eh. kasan muna muna layasin da yara da mutanen division ne to sun ce fa jin tarihin su ma babu a wajen a area ma yanzu eh na dan tuttube wani wani yana ce ɗayan su ma ya riga ya gudu Lagos mhm, ya gana ya ji yana neman sa za a kama shi wallahi wallahi wallahi to ai ba za su dawama a wurin ba ai hmm. dole su koma gida kuma bincike yana kai tunda sunansu yana nan a large a gani eh, ko mun kai ke zuwa ministry an kai court ma in an samu an kama su in mun yi jawabin su za mu sake forwarding zuwa ministry of justice eh, dpp so they can still be filed together with the other case a gani Kirdi kawai a ƙarshe zan ce dama irin waɗannan ba a samu wasu mutane da suke ta zuwa suna ta kira gare ku ko sake shi wannan mutumin ba. A'a yanzu dai ba wanda ya zo. Don wai na ji labari ana. Dan wanshi ne kawai ya zo ya ziyarce shi kawai. Hmm. Eh. Kuma abun na san kuma yan sanda abun ya ba ku tausayi yadda suka sa ka da ke yaron na da mutu. A kai wannan in kai ka dan foto ma fa in kai halitta ne wanda yana da yaro ko kuwa mai tunani dole ka yi bana is ya yi. wallahi ba ba wanda zai gani wannan ciwa bayan yaro na ya ce yana jin daɗin sa to mutanen da mugaye ne kawai ba su da imani a to wannan ina imani in mutum ya yi laifi kamun ka kama ina zaka kai ba ma yan sanda ba ne hmm. ba wai sai ka ɗauki hukunci ba ai hukunci ne ya ɗauka hannunsa ai to tunda zaka an ce maka sata ya yi ba ka bincika wane ne mai kayan sata ba ba ka ɗibe su da wanda ya kawo maka kara zuwa 'yan sanda a bincika ba sai ka ɗauke shi ka kai gidanka ka ce a ta dukan shi ba da Malam yawo askira sardaunan malamai kuma shugaban majalisar malamai na askira ya nuna rashin jin daɗinsa game da abin da ya faru tare da neman a yi adalci. Mu zaluncin da aka yi mana wallahi dama muka ce sai dai Allah ya mana sakayya. amma ba yadda za a yi mutum ya yi karatun Kur'ani kuma makaranci ne kuma an kawo shi ya je yana sana'a a karkashin ka kuma buhu kwaya ɗaya tak ya bata kwaya buhu guda ɗaya tukun kasa a je a ɗaure shi a cikin gida a rufe gidan nan a ɗauki bel na inji da bel ɗin inji suka yi masa duka yadda suka gama fasa bayansa gaba ɗaya to eh. don saboda haka wato ku dai ba abin da ba ku sani ba na gabatar da labaru ko ba haka ba duk wani magana da za mu ɗauko kafin mu gama gaban ma kafin mu gama shi ma kun san gaban kun san abin da za mu faɗa a gaba to don saboda haka ni dai a cikin abubuwan da na sani ka na yi ma bayani da yake kuma ni ne chairman na malamai dole ne aka samu kaiwa da kawowa mai ta nan mai ta nan duk abubuwan da ya kamata dai na faɗa mutanen mu da wajen station da sauransu dai mun yi kaiwa da kawowa iya bakin kokarin mu har an zo an tafi da su ah, to don saboda haka na'am Wani ya usar daunin malamai Yi mana bayani shi wannan yaron Muhammad Askira dinnan eh, yaya a Muhammad Kyari ya halinsa yake kafin wannan abun ya faru. Eh Muhammad Kyari halinsa shi babansa ya kawo shi karatu yana karatu a wajen yaya na zan ce ko ba haka ba? To kaga kuma dole ne yau na rayuwa dole ko da kana yin karatu sai ka samu abin da zai dan kama ta rokobo. Shi ne ya nemi izini ya je yana wannan aiki don saboda dan rufa kansa asiri. eh da wannan aiki din sai karatu shine aikinsa wato ma'ana abin da nake nufi yaro ne dai mai ladabi kawai ko yawwa yaro ne mai ladabi inda ba mai ladabi ba ya ga ba za mu damu ba amma tunda abu an ce rai ya shiga ko da ba mai ladabi ba ne dole akwai tausayi na dan adam tunda ƙur'ani ya ce wani kar karamna bani adama balle ma kuma almajiri ne kuma dole ne duk mutumin da aka ce wannan almajiri ne to dole ne zai zo na gaban malamansa kuma dole ya musu biyayya masu sauraro kun dai ji abin da ya faru da matashi muhammad kyari har ya sanadin rayuwarsa don haka shirin ciki da gaskiya zai saka ido don tabbatar da ganin an yi adalci sai a kasance da shirin ciki da gaskiya na mako mai zuwa don jin wani sabon shiri yanzu kan a madadin abokin aiki na nasiru adamu hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfil hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya To madalla sai a biyu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban shirin. Yanzu kuma ga nasihar Ramadan. Ni sunana Abdulrahman bin Isa Jega. kuma ina jihar Kebbi. Ni ne shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu ya da bid'a kamata sunna mahidkuta a Jos. Sannan kuma ni ne shugaban haɗaɗɗiyar majalisar malamai ta jihar Kebbi. Watan Ramadan wata ne wanda yake akwai alkhairi mai yawa da falala mai yawa ga wanda ya ciyar da mai azumi wanda duk ya ciyar da mai azumi to mai azumin na ladar da Allah zai bashi to shi ma wani yana da lada kamata Allah adda abin bai ba zai rage ba daga abin da yabba mai azumi balle wanga da ya ciyar saboda haka ciyarwa cikin watan Ramadan akwai falala kowane lokaci akwai falala amma wani bawan Allah bai da abin da zai ci idan ka bashi ka ka yanta daga wannan yunwa kuma daga cikin wato hikima wadda Allah farlanta Ramadan domin mawadata su ji raɗaɗin da matalauta ka ji kullum. Eh, wanda bai da yadda kai mawadaci ka ji sadda ka ɗauki azumi kamin ka kai shi wahalci baka samu abinci ba sai da baka ci abinci ba sai da yamma ta yi to wani bawan Allah haka shi kai ne kullum don haka ashe kenan ya kamata ka kula ka taimaka mishi watan ramadan wata na mai alkhairi duk littafin da muka ibada cikin Allah ji da su Qur'ani cikin an ka ji sai gaba ɗaya jumlatun wahida ga lawar mahawuzu an ka lawar ɗebo shi wato na jami na jami ana kawo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin shekara 23 Zabura Injila Attaura duk cikin an ka ji da su da littafin Annabi Ibrahim alaihi salam ashe ga addinin mu gaba ɗaya to Ramadan da ya shahe shi don haka kira na ga al'umma kada a yi sakaci duk wanda ya sakaci ramadana ya fita bai samu kai ne cikin wanda aka gafarta masa sa ba to an tsoron hanci ne kasa babu shakka alkhairi ya tabbata ga ramadan da mutane sun san alkhairi da a ciki da sun yi gurin duk shekara ta zan ramadana ta mahaucewa cikin watan ramadana matukar sun mutu da imani to Allah zai ba su aljanna matukar sun mutu da imani To malam sai mu ce Allah ya bada lada da haka kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe wato labarai a takaice. a gobe talata shugaban amurka donald trump ke shirin saka sabbin haraji kan kayayyakin da canada da mexico ke shiga da su kasar sai dai sakataren hukumar cinikayya howard nutnick ya faɗa a ƙarshen makon da gabata cewa ba lallai bane harajin ya kai kashi 25 kamar yadda trump ya tsara yakin da rasha ta kwashe shekaru uku tana yi a ukraine ya shiga yanayi na rudani yayin da amurka ta ce ba ta da masaniya kan ko za a iya samun maslaha hakan na faruwa ne yayin da shugabannin turai suka jaddada nuna goyon bayan su ga dakarun kif tare da shan alwashin kara kudaden da za su kashe a bangaren samar da tsaro ministan harkokin wajen masar badar abdullati ya ce an kammala tsarin yadda za a sake gina yankin gaza wanda ba zai wato wanda zai ba falastinawa dama ci gaba da zama a yankin to masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokacin yanzu a madadin muhammad lalo da ya taya ni gabatar da shirin ya karanto labaran duniya da mu na wannan zangon baba yakubu makeri sai dadi balawe da ya hada mana shirin da injiniyan mu na yanzu mr chuck hawa sharif ki muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ku.